sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyi na ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba ɗaya ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga Ibrahim ɗauke da kanun labarai. fadar shugaban amurka ta white house ta ciki jami'an hukumar leƙen asirin amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa rasha na amfani da wani tsari a afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya talata na mutane 47 da suka kamu da cutar covid-19 a rana guda wanda shine ne fi yawa tun cutar. sannan shugaban koriya ta kudu ya ce yana fata shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewacin jam'un za su sake ganawa kafin zaben shugaban amurka da za a yi a watan nuwamba to bayan kun labaran duniya za ku ji cewa rundunar sojin najeriya da yanzu haka ke aikin fatattakar 'yan bindiga a jihar zamfara ta sami nasarar kubutar da mutane 39 da aka yi garkuwa da su mun tabbatar da tun lokacin da aka fara wannan operation jihar zamfara ta fara samun sauki kuma mun san aiki ne da gare ku kuma jajircewa ku ce ta kawo muku wannan abun an gudanar da taron lacca na farko na tunawa da tsohon ma'aikacin sashen hausa na muryar amurka marigayi umar sa'id tudun wada mutum ne wanda ya yi rayuwa mai tsafta saboda ya zama mutum ne da yake kula da hakkin aikinsa da kuma hakkin jama'a da yake aiki da su tun makan ya zama shugaba Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon mace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. fadar shugaban amurka ta white house ta caccaki jami'an hukumar leƙen asirin amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa rasha na amfani da wani tsari a afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin rudu. sakatariyar yada labarai ta fadar ta white house kelly makanini jiya talata ta soki waɗanda ta kira makiran jami'an leƙen asiri saboda jefa rayukan sojojin Amurka cikin haɗari a yayin da ta kare rashin ankarar da shugaba Trump da aka yi game da bayanan sirrin da ba a tabbatar ba. Makaneni ta kuma yi amfani da lokacin jawabin buɗe taron manema labaran wajen yin tur da jaridar New York Times wadda ta fara yada labari game da zargin cewa Rasha ta baiwa mayakan Taliban kuɗi su kashe sojojin Amurka da na gamayya a Afghanistan. Babu wani al'amari mai fa'ida sanadiyar hakan, abinda ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa wane ne kuma zai so bayar da haɗin kai ga hukumar leƙen asirin Amurka nan gaba? Waye kuma zai so zama majiya ko kuma mai raɗa ma Amurka idan ya san daga baya za a tona mara asiri? Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya talata na mutane dubu arba'in da bakwai da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shine adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan bullarta. Akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban, kama daga kudu maso yammacin Amurka irin su Arizona da Texas zuwa jihohin yamma irin su California. inda kuma ake ganin sabbin kamuwa mafiya yawa a jihohin Florida da Georgia da South Carolina ta kudu maso gabashin ƙasar. Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin Amurka ta sa Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar daƙile cututtuka masu yaɗo ta Amurka, ya gaya ma wani kwamitin Majalisar Dattawan Amurka jiya talata cewa adadin masu kamuwa da cutar a rana guda yanzu na iya ninkuwa fiye da sau ɗaya zuwa dubu ɗari a rana guda. muddin ba a tsaida tsananin yaduwar cutar ba a yanzu. Shugaban Koriya ta Kudu Mun in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudu ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Mun ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Bangaren Amurka ya fahimci matsayin Mr. Mun kuma yana kan nazarin al'amarin a cewar jami'in na gwamnatin Koriya ta kudu. Jami'an Amurka dai ba su fito fili sun bayyana matsayinsu game da kalaman na mun ba, wanda ya fara furtawa yayin tattaunawa jiya talata da jami'an kungiyar tarayyar Turai. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Steve Begun a farkon wannan makon ya ce da wuya a sake wata ganawa tsakanin Trump da Kim kafin watan Nuwamba. wani dalilin kuma shine batun cutar corona. To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Rundunar sojin Najeriya ta soma wani aiki na yaƙi da 'yan da kayar baya. Biyu bayan sake dawowar kai hare-hare da kisan jama'a a jihar Zamfara. yanzu haka dai rundunar ta sami nasarar kubutar da kimanin mutane 39 da 'yan bindigar suka sace suke kuma garkuwa da su sani sha'abu malumfashi na dauke da karin bayani A makon jiya, dakaran haɗin gwiwar soja da 'yan sanda wanda gwamnatin tarayya ta kafa da nufin murkushe mahara 'yan bindiga don magance rashin tsaro da ya addabi yankin jihar Zamfara da ma jihohin da ke makotaka da ita suka fara aiki gadan-gadan. Cikin kwanaki uku da fara wannan aiki, dakarun sun sami nasarar kashe mahara da dama, wasu kuma suka tsere daga maɓoyarsu a jihar ta Zamfara. Hakan ya ba da nasarar ceto mutane 36 waɗanda da ake garkuwa da su lokacin da suka kama su akan hanyar su ta zuwa kasuwar treta Wajen mu ɗari suka tari Allah ya sa suka ɗauki mutum talatin da shidda namu sojojin ganin sai zama ran Allah su suka shiga daji suka isko mu don har sun nuna cewa za su kashe mu da sojojin da sun shigo. Saboda sai ne lallai su halaka mu, amma Allah ya da iko na yaba sojojin jihar Zamfara iko sun ce rayukanmu na haka muna godiya kwarai da gare su allah ya saka musu da alheri da yake jawabi sa'ada yake mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar kwamandan brigade na ɗaya brigadier general mr leo bello ya ce za su ci gaba da yin wannan sintiri da tabbatar da an fatattaki mahara daga jihar ta zamfara da ma jihohin da suke mokotoka da su ta yadda tsaron lafiya da dukiyar jama'a zai tabbata a wannan jiha a nasa jawabin kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar zamfara alhaji abubakar muhammad wanda ya wakilci gwamnan jihar dr bello muhammad matawalle ya yaba da irin nasarorin da dakarun suka samu cikin lokaci kankani da fara aikin nasu. Mun tabbatar da tun lokacin da aka fara wannan operation jihar Zamfara ta fara samun sauki. Kuma mun san aiki ne da gare ku kuma jajircewa ku ce ta kawo muku wannan abun. Da fatan Ubangiji Allah su wata ta'ala ya taimake mu ya ba ku ƙarfin gwiwar zakulo irin wa'annan ɓata gari ya ba ku nasarar halakar da duk wani wanda ya ce bai da wannan sasanci ba na jihar Zamfara. ta bakin kwamishinan tsaro na jihar zamfara kenan alhaji abubakar muhammad wanda ya wakilci gwamnan jihar sani shabi fashi murya amurka daga zamfara a nigeria. wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan washington dc akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da 200.5 bayan haka a ko da yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karashin labaran duniya. Yawan kone kayan da aka shigo da su daga kasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India ashirin a tsakiyar watan Yuni. Al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru hamsin a kan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata ta wajen takaita cinikayyar tsakaninsu. yayin da take ci gaba da duba hanyoyin matsa lamba ma China. Tsanar kasar China na daɗa yaduwa tsakanin 'yan kasar India a faɗin kasar a daidai lokacin da aka ja daga ta fuskar soji. To sai dai masu lura da al'amura na ganin India na da ragaggen sukuni ta fuskar tattalin arziki wajen fuskantar China, wadda ba ma kawai ta yi matukar rufunta karfin tattalin arziki ba ne, ta ma kasance ta biyu wajen hada-hadar cinikayya da indiyar. Ministan harkokin cikin gidan Turkiya ya ce tawagogin masu ayyukan ceto sun isa wurin da wani ƙaramin jirgin ruwa mai ɗauke da baƙin haure wajen sittin ya tuntsire cikin wani tafki a gabashin ƙasar. Hukumomi sun ƙaddamar da aikin ceto wanda ya haɗa da amfani da jirage masu saukar ungulu da ƙananan jiragen ruwa bayan da wani jirgin ruwa mai ɗauke da bakin hauren da ke neman ƙetar tafkin ban ya ɓace ranar 27 ga watan nan na Yuni. Ministan cikin gidan Turkiya ɗin Suleiman Soilu ya gaya ma manema labarai a yau ɗin nan Laraba cewa masu ayyukan ceton sun gano gawarwaki shida zuwa yanzu. Selu ya ce ya je tafkin na Bon don gane ma kansa yadda ake ayyukan ceton kuma an yi imanin cewa karamin jirgin ruwan na ɗauke da bakin haure tsakanin hamsin da biyar zuwa sittin lokacin da ya tuntsire sanadiyar yanayi mai cike da guguwa. Yau Laraba dai aka sarin kasuwannin hannayen jari na duniya sun miƙe duk wada karuwar yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Amurka. Da safiyar yau a Asiya, kasuwar Nike ta Japan ta yi ƙasa da ɗigo bakwai cikin ɗari zuwa lokacin tashi, ita kuma Hansen ta Hong Kong ta karu da digo biyar cikin ɗari yayin da ita kuma shanghai ta yi sama da kashi ɗaya da digo uku cikin ɗari smpasx ta ƙasar Australia ta yi sama da digo shida cikin ɗari, sannan TSEC ta Taiwan ta miƙe da digo bakwai cikin ɗari, a yayin da ita kuma Kospi ta Koriya ta kudu ta rasa maki ɗaya da digo sittin da uku ko da yake matsayinta bai canza ba. Sensex ta Mumbai kuma ta yi sama da kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari zuwa lokacin hada-hadar yamma. A can kuma Turai, FTSE ta London ba ta yi wani canza ba. CAC 40 ta Faransa kuma ta ɗanyi ƙasar da ɗigo ɗaya cikin ɗari sannan DAX ta Frankfurt ta yi sama da ɗigo shida cikin ɗari. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaba da rahotannin da muke dauke da su. A jiya talata ne tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka kuma mataimakin kungiyar editoci ta Najeriya Umar Sa'id Tudun Wada. ya cika shekara ɗaya da rasuwa sanadiyar hatsarin mota akan hanyar Kaduna zuwa Kano. akan haka kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar kano ta shirya wani taron laccar tunawa da marigayin da kuma gudunmawar da ya bayar a bangaren aikin jarida da sha'anin watsa labarai daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Kwarewarsa a fannoni daban-daban na aikin jarida da yada labarai ta bai wa marigayi Malam Umar Sa'idu cidin wada damar ba da gudunmawa a bangarorin rediyo da talabijin da kuma jaridu da majallu Baya ga gabatar da makala a tarukan karawa juna sani da horazwa a ciki da wajen Najeriya. Idan aka yi wannan digitization din duk wani wanda yake da gidan talabijin misali a nan arewa zaka iya ganin talabijin ɗinsa so kalubale ne kenan ga gidajen talabijin lalle dole su samar da shirye-shiryen da za su iya rike eh, masu kallon su. Malam Umar Sa'id Tudun Wada ke nan yayin hira da muryar Amurka a shekara ta 2016 game da yunkurin hukumomi a Najeriya na sauya alkibrar yada shirye-shiryen talabijin da rediyo zuwa tsarin fasahar sadarwa ta zamani da ake kira digitalization. Dr. Silaya Usile na Jami'ar Bayar Kano kuma daraktan labaru na gwamna Ibrahim Shekaru ya yi tsokaci game da marigayin. Tun mai kwatanta gaskiya. Lokacin da na gama aiki na na daraktan yada labarai na gwamna shi ya gaje ni a ofis. Saboda haka a lokuta da yawa wani lokacin ma bana ƙasa zai kira ni ce do Allah zamanin kaza kaza kaza kaza ya kuka tafiyar da shi sai ce to shi yanzu gashi ya haɗu da kaza da kaza da kaza da kaza. Muradin ba da horo ga ma'aikatan yada labarai da aikin jari jarida domin su goge akan aiki na daga cikin buri da muradin malam umar sa'idu tudun wada in ji hajiya sa'a ibrahim shugabar kungiyar kafofin labarai ta rediyo da talabijin ta najeriya kuma manajar daraktar gidan talabijin ta abubakar limit a nan kano mutum ne wanda ya yi rayuwa mai tsabta saboda ya zama mutum ne da yake kula da hakkin aikinsa da kuma hakkin jama'a da yake aiki da su tun makan ya zama shugaba mutum ne wanda bai san abin da muke cewa a maja ba sannan kuma da aka fara girma a cikin aikin yake ta bamu shawarwari na yadda za mu daɗa kimanta aiki ya zaba mu san wani aiki ba sai wannan saboda haka ya kamata lalle mu kare martabar aikin nan kuma za mu kare martabar aikin nan ne ta yin tarika na kara juna sani saboda waɗannan yara da suke shigowa aiki. Shi kuwa Malam Bashir Muhammad Bashir guda cikin ƙwararru kan fasahar aikin jarida a nan Kano na cewa. Babu wani abu guda da yake sawa mai aikin jarida ya ci gaba ko ya fice a cikin abokan aikinsa. Har rayuwarsa shine ya kasance mai adalci ya kasance mai kwatanta gaskiya ya kasance mai ba kowa haƙƙinsa malam umar sa'idulun wada a jarida ya biya kowa shugabannin kafofin labaru dimbin 'yan jarida abokai da 'yan uwa da sauran jama'a ne suka halarci taron lakcar tunawa da malam umar sa'id tudun wada inda malam adamu ladan janar manaja na rediyo bijin fm kano ya gabatar da makala akan kalubale da kuma barazanar da annobar corona ta haifar ga kafofin labaru mahmud ibrahim Kwali, muryar amurka daga kano nigeria har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc ga kuma shirinmu na gaba assalamu alaikum masu sauraro barkanku da maraici kuma barkanku da kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka sunana aisha mu'azu da muka fara a game da batun fyaɗe. Yau za mu ji mahimman bayanai da ya kamata iyaye su kiyaye idan har an samu faruwar fyaɗe. ina tare da bakin namu barista amina umar hussein hajiya halima baba ahmad da malam muhammad sani abubakar a yi sauraro lafiya hajiya halima a ra'ayinki wani irin hukunci kika ga ya dace da masu aikata fyaɗe ni musulma ne an kuma a gaskiya musulunci ba bakarren addini ba ne komai da yadda allah ya ce za a rinka yin shi kin ga a shari'a musulunci duk wanda ya fyaɗe shi kuma bai taɓa yin aure ba a addinin musulunci ɗaurin rai da rai za a mishi idan kuma ya taɓa aure hukuncin kisa ne saboda haka gaskiya ni a nawa ganin irin wannan matakan ne kaɗai zai kawo maganin wannan duk fyaɗe da ake da tabbatar da doka wanda dai zamana mai tsanani shine kaɗai zai kawo sauki a duk lokacin da aka samu mutum da irin wannan laifin musamman ma yanzu wanda fyaɗe ya zama kamar wani abun gasa ne ko abin meye ma ni ban san me suke nufi akan irin yadda ake fyaɗe ta ko ta ina ba saboda gaskiya abin yana da yana ɓata rayuwar mutum kawai makubuta shine in aka sa doka mai tsanani shine zai a kawo zai a samu saukin wannan lamarin a idan ba haka ba gaskiya abin nan ban san yadda zai kai mu ba barista a matsayinki na lauya me ya kamata a yi idan aka fahimci cewa an yi wa mace fyaɗe? Duk sanda wannan abin ya faru, kada ka ce za ka ɗauki doka a hannunka. Akwai matakai na shari'a, matakai na lafiya. da ake fara yi yana da matukar muhimmanci iyaye ko masu riƙon 'ya'ya ko wanda suke da hakkin kula da tarbiyyar yara idan wannan abu ya faru na farko idan wannan abu ya faru da aiki kadda kin ga aiki ta zo cikin gida cikin tashin hankali cikin firgici don ubanki menene a'a abin da ake so a yi musu a ilimi na hankali shine wance zo nan ki ja aiki a jiki me ya faru ai wannan in ta za ta tunda sukan tsoratar da su in kika faɗa ko sai na yanka ki ko sai ne miki wani abu a'a ki kokari aiki ce ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da ita ki sa mata kwanciyar hankali da nutsuwa zo nan in karama ce rungume ta ga yaman menene ya faru ni ba baba ki bace babu wanda zai miki wani abu to abu na farko matakin ja a jiki da lallashi ta yanda za ka samu bayanan da suka kamata abu na biyu idan ta gaya miki ga abin da ya faru mataki kada ki hantare ta ko ki dake ta saboda yaro kwakwalwarsa ba irin ta babba ba ce wane ne miki kaza to mu gani ki duba abu na uku da doka ta tanada kada ki sake ki wanke mata jikinta saboda kina wankewa kin wanke mahimman shaidu kin wanke mahimman hujjoji da shari'a take nema kin wanke mahimman hujjojin da ma'aikatan lafiya suke nema saboda akwai wasu abubuwa da ba a son a wanke su akwai abin da ake cewa irin irin hemen din nan na ya mace wata fata ce wacce Allah ya halicci duk matar da ba a taba saduwa da ita ba to kina wanke wannan likitoci za su gano amma za a gano amma ba za a samu cikakkiyar hujjar da ake bukata ba kuma kar a wanke mata kaya ka a cire mata idan wandan da jini a tafi da ita kar a cire shi in kayan a kaman ko cikin daji ya mata ko cikin kura ko kakki cire hujja ce ana son wannan abun a gaba shari'a akan yi amfani da shi mata mataki na hudu wannan abin yana faruwa ki gaggauta in mahaifinta yana kusa ko mai unguwa ko wani da kace ko wani menene iyaye mata ku sa wannan a kunnen ku sosai ki dauke ta ku tafo mataki na gaba shine gurin hukumar yan sanda ki gaya musu kina gaya musu su kumar 'yan sanda abin da za su fara yi shine za su kai ta asibiti idan aka je asibitin nan anan za a ba ta gudunmawa ta farko taimakon gaggawa wanda da wasu cuta irin su cutar kanjamau din nan irin wasu cututtuka nan da nan za a yi amfani da magunguna wanda ci gaba ya kamana wanda nan da nan da an yi amfani da su duk wani cututtuka da wani tashin hankali da wani fargaba da ake tunani za a yi saurin gyara wannan abun mataki na biyar shine idan 'yan sanda suka yi kaza a je a kama wanda ya aikata wannan laifin hakkin hukumar 'yan sanda ne kuma gaskiya suna kokari duk inda mutum ya shiga komai tsawon lokaci za ki ga ana an kamo shi an gumfanar da shi a gaban shari'a mataki na shida wanda shine na karshe zai girba abin da ya shuka in ya zo gaban shari'a kuma abin da yasa nake son iyaye mata a wannan gabar gabar da za a ce an yafe ta wuce gabar da za a ce a rufa masa asiri ya wuce inda bai rufa wa yake asiri ba inda bai ga mutuncinta ba inda bai ji saban tsoron saban Allah ba ke ma bai kamata ki kyale shi ba idan har kuka yadda kuka ɗau wannan matakin akwai gudunmawa da za a ba wa ki wanda zai iya taimakawa rayuwar ta shine mafi kankanta naira dubu ɗari biyar za ta iya samun wannan diya na wannan ta'annati da aka yi mata wannan za ki iya ci gaba da ɗaukar nauyinta ci gaba da karayinta duk da dai abin da aka ɗauke mata da tsoro da fargabar da aka sa mata ba zai maye gurbin abin da za a bata ba amma da babu gwara babu daɗi. To menene ra'ayinka in har zai zamanto za a ɗauki hukunci kan kowa yadda ya dace ba tare da la'akari da matsayin shi a cikin al'umma ba wala Allah talaka ne ko mai kuɗi ko shi waye a yi abin da ya dace kuma al'umma su ga ana yi zahiri wannan zai kawo sauƙin lamarin sosai saboda ai mun ga anya wasu ƙasashen da suka ci gaba an yi ana ɗaukan irin waɗannan matakan ba tare da la'akari da matsayin mutum ba kuma abun ya yi tasiri ya ƙara yana ƙara rage matsalar in har a ƙasashen mu kamar irin su Najeriya ya za a yi tabbas za a ga canji in fa shi ne abin ma da zai kawo canji na zahiri kuma cikin gaggawa wanda zai sa tsoro a zukatan al'umma duk yadda kake tunanin kai kana da ah, matsayi za ka yi shakkan cin zarafin 'yar wani saboda ka san abin da zai biyo baya karfanka ko dukiyarka ba za ta yi tasiri ba. Ta hajiya Halima akwai gyarar da ya kamata iyaye su yi? babban matakin da ya kamata iyaye mu ɗauka shine mu tuna da cewa duk aihuwa da Allah ya bamu Allah ya ɗora mana wani babban nauyi ne a kansu. Nauyi guda ɗaya shine mu kula da tarbiyyarsu mu tufatar da su mu ciyar da su mu kula da lafiyarsu mu ɗauki dukkan wani hakki da Allah ya ɗora mana musamman na tarbiyya saboda tarbiyya ko ilimi idan akwai ilimi babu tarbiyya a cikinsa ilimin ma ba zai amfani ba tun farko uwa ya kamata iyaye duka ya kamata mu sa ido akan tarbiyyar 'ya'yanmu misali dan bada ai wasu iyayen ma saboda neman duniya gaba ɗaya an manta da cewa tarbiyyar nan hakki ne wanda Allah ya ɗora mana kuma Allah zai tambaye mu akan kiwon da Allah ya bamu na zuriyar da Allah ya bamu shekarun baya misali zan baki shekarun baya idan yaro ya yi laifi idan 'ya'yan mutum sun kai goma ne ko ishirin ko sha biyar ana cewa ne ya yi abu kaza wallahi uwa ko uba za su cewa ne ne me yasa sun ɗauki rayuwar 'ya'yansu ibada ne a kansu dole su kula da tarbiyyarsu sa'annan kuma su kula da tarbiyyarsu kuma su rinka gyara masa tarbiyyarsu su kuma rinka lura karantar halayen 'ya'yansu to a yanzu gaskiya iyaye ba sa da wannan an yi sakaci akan wannan lamarin yanzu za ki ga ɗaya ya yi abu uwa ta san ɗanta ne yayi amma wallahi sai ta murƙushe ido ta nuna ɗanta bai yi ba in ta kama ma har sai ta yi dambe ko da ubansa ne in ya kama sai ta yi wannan dambe ko su yi mummunan faɗan da zai jawo mata ma ƙarewan auren duk bai dame ta ba ita dai ba za a ce danta ya yi laifi ba to ina zai kai mu uba ma kenan yanzu misali zan baki idan wani makwabci ya faɗa ma ɗan makwabci ko a gida ɗaya ne wa ya faɗa ma ɗan ƙaninsa in ba a mai da hankali ba sai an tafi ta ji ofis to daga ina za mu fara ta ina tarbiyyar mu zai ginu ta ina tarbiyyar mu za a rinka samun gyara a cikin lamarinsa wannan tarbiyyar shine duk wani ginshikin rayuwarmu sa'an nan kuma waɗanda suke aiki su kama ba a ce komai ni a waje na a gani na. iyayen mada sun yi aiki ne ba su yi aiki ba amma kuma sun ɗauki ɗawainiyar matansu ɗari bisa ɗari abin da suka gaza shi ne Allah zai yafe musu kuskuren da suka yi kenan ni da kika gani na anta Aisha wallahi tun da nake a gidanmu mahaifiya na ta taɓa aika na cefa ne kasuwa ba ban ma san yadda ake zuwa kasuwa ba a gidan mutum tashi na yanzu haka in na ce zan shiga kasuwa duk sani da nema kasuwa in na shiga kasuwan nan sau goma in Allah ya soya da sai na bata me yasa saboda iyaye sun ɗauki hakkin nan da Allah ya ɗora musu su kula da tarbiyyar iyaye mata su kula da tarbiyyar yaya su rike gida shine babban nauyin da Allah ya ɗora musu kuma ma maza ba su gane ba ba su gane cewa wannan kula da gida da rike gida da tsakani da Allah shine duk takin abin da suke nema a waje ba. Masu sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin ciwon mace a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Muhammad Sani Abubakar sai wacce ta daidaita mana sauti Julie levels question Ni Aisha Ma'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. ka gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email. A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Puyal Baban Yusra Maradi ya ce to tsohon shugaban kasar Nijar Salo Jibo gaskiya mu ba mu mance da abin da kai mana ba kai mu ba mu san ka mu ba za mu zaɓe ka ba saboda kai ka lalata komai na ƙasar mu. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari ya ce salon VOA Hausa umarnin gwamnatin Najeriya na buɗe zirga-zirga tsakanin jihohi abu ne mai kyau da fatan Allah ya raba mu da wannan annoba ta coronavirus domin ita ce silar rufe tsakanin jihohin. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa daga salamata Haruna Daba da matar babba Haruna Bajoga suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Hakika matakan da kasar China ta dauka domin daƙila haihuwar musulmai a kasar wannan babu inda zai je domin kuwa shi imani a zuciya yake. Sai kuma sakon da ya fito daga Rilwanu Ibrahim London Guba ya ce Salam VOA Hausa bude iyakokin kasar mu Najeriya da gwamnatin kasar ta yi hakan ya yi daidai domin ta haka ne tattalin arzikin kasar zai iya farfadowa. Sakon mu na gaba shi ma haɗin gwiwa ne da ya fito daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kwalo da kuma Amina Adam a Idam suka ce salon VOA Hausa watsi da babbar jam'iyyar adawa a kasar Gini ta yi na jadawalin zaben shugaban kasa da hukumar zaben ta fidda da walakin Goro Amiya. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina shi kuma ya ce yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi na rufe wasu ƙananan hukumomi goma sha takwas da take zargin suna da cutar coronavirus hakan abin jimami da damuwa ne duba da gani babu wani tallafin da za a baiwa jama'ar hukumomin A sakonmu na karshe wanda ya fito daga Aminu Kano Maida ya ce Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka kawo mana ƙarshen cutar corona virus a ƙasashenmu na Afirka ganin yadda cutar ta zama ƙarfin kafa ga harkan yau da kullum musamman asarar dukiyoyi da tsadar abinci. To kafin mu yi sallama ga ka almasi ya sake dawowa da labarai amma a takaice. fadar shugaban amurka ta white house ta cicciki jami'an hukumar leƙen asirin amurka waɗanda suka kwarmata ma 'yan jarida bayanai game da zargin nan na cewa rasha na amfani da wani tsari a afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya talata na mutane dubu arba'in da bakwai da suka kamu da cutar covid-19 a rana guda wanda shine ya fi yawa tun cutar. sannan shugaban koriya ta kudu ya ce yana fata shugaban amurka donald trump da na koriya ta arewacin jam'un to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa